بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم خوارج الخوارج فرقة إسلامية wato kawai ga lugar larabci duk mutumin da yake tawaye ana kiran shi khariji a larabci to ita khawarij wata kungiya ce ta musulunci min al-firaq al-i'tiqadiyya daga cikin kungiyoyi na aqida wa tumassilu harakatan sauriyya wato su suna wakilta suna wakiltar ainihin harka ta ainihin saura harka na tawaye da shugabanni anifa mai hadari suna da ainihin karfi wajen tunanin yin tawaye da shugabanni a cikin tarihin musulunci ta bangaren siyasa su kungiya ce ta akida sannan kuma suna da alaka mai karfi da siyasa an gano wannan aiki abubuwa biyu suke suna da akidunsu sannan kuma yan siyasa ne sosai da sosai shagalat ad-dawlat al-islamiyyah fataratan dawilatan min sun shagaltar da daular musulunci sun ba daular musulunci wahala an gane sun ɗauki hankalin daular musulunci lokaci mai tsawo na zamani zuwa wannan kungiya ta khawarij wata khawarij wa awwal firqatin zahara eh wato a cikin kungiyoyin musulunci khawarij ne farkon kungiyar da suka bayyana suka fito fili baro duk da ana ta sabani wa tsakanin su da shi'a wane ne ya riga to su shi'a ba ka iya gane kansu domin ita shi'a kungiya ce ta aqida ita ma sannan kungiya ce ta siyasa ta wani bangaren amma kuma suna da wani abu su ma su babban abin da ya sa ba za ka iya gana ki da shi a hakikanin su ba sirri suna da sirriya to ba za ka iya ganewa ba abin da za ka yanke hukunci ne da zahiri kawari na farkon kungiya amma shi'a suna iya zama cikin al'umma shekaru masu yawa suna nan amma baka san da su ba so kungiya ce wanda ka ce ma akwai shi'a a waje to in kai shugaba ne to ka ba da muhimmanci kan sosai domin suna gudanar da su a koyi, a koyi, a koyi, a koyi, sai sun sun yi ƙarfi su bayyana da suka bayyana kuma zai riga cewa sun fito da ƙarfin tsiya an gane wannan ko kenan ita shi a ƙungiya ce ta munafinci misali saboda haka ba ka iya gano su amma hawari ne ke su 'yan ɓaro ne su kawai sha yanzu magani yanzu ne in suka bayyana yanzu za ka san sun bayyana yanzu yanzu nan an gane aha wa nash'at fi taso a zamanin khalifa na hudu shine Ali dan Abi Talib nan ka bayyana kuma hakika sun yi tawaye ga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu eh wai sun bayyana saboda hujjar su cewa bai kasance mai himma ba wajen buga wanda suke da Muawiya wajen abin da ya haɗa da mu'awiya wai aliyu da ɗauki matakin da ya dace ba ya yi sassauci to wannan shi ne abin da ya bayyana da su suna zargin shi kan matsalar hakimiyya din nan kamar yadda muka yi bayani wa annahu qabala hadda'i tahkim alladhi jara cewa lalle shi kafin natija na tahkim wanda ya bayyana duktirahi duktirahi min amr bin bin al-as asla waqat as-sufyan wato da shawara na ainihin amr bin al-as wato tsakiyar yakin sufi da ana cikin wani yakin sufi sai aka sa amr bin al ya jagoranci al'amarin da kuma abu musa ko ولقد أعلن الخوارج رفضهم Hakika 'yan إن sun sanar da irin watsin da suka yi da tahkim cewa ba su yadda a hukuntar da mazaje a cikin addinin Allah ba. رغم أن في البداية هم من ضبط علي هم من ضغط علي li kabuli Daga cewa a matakin farko su din nan su suka tilasta ma Aliyu ya karbi takim din suka ce ai ya kamata tunda Muawiya ya daga Qur'ani ya ce a hukunta mazaje a ayi hukunci da littafin Allah da sauransu to ai tunda Muawiya ya nemi sulhu ai da sulhu mana A gani wasu malamai suna ganin su ne suka fara shawaran kuma daga bayan wasu suka ce to me yasa Aliyu zai amsa wasu na ganin a cikin dai rundunar Aliyu ne a cikin rundunar akwai masu ra'ayin tarjim akwai wanda ba su da shi kuna da wannan da suka ba da shawaran da aka amsa sai su yan tsirarin